Assalamu alaikum masu kallon Yau za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin da muka fara muku na alamomin macen take lesbian kuma yau ne ƙarshen shi zuwa har hamsin ɗin. Alama ta arba'in da ɗaya. Yawancin matan auren cikinsu ba sa son haihuwa. Wa iya billahi. Sai alama ta arba'in da biyu. Mace 'yar maɗigo tana nisanta kanta kalamar batsa ga ɗa namiji kuma tana yawan kame kanta. Alama ta arba'in da uku, a kafafen sada zumunta suna yawan ɗora hotunansu na ƙafa ko na leɓensu ko na harshensu da sauransu. Allah da ya sa mu dace. Alama ta arba'in da 44 suna sha'awar sa sarƙa ko wani ɗan kunni a hancinsu. duk da dai sun maida shi ado wa billahi alama ta arba'in da biyar ba su damu da wani kulawa ba ko kishin mazajensu ba ɗaya daga cikin alamomin lesbian kenan alama ta arba'in da shida idan suna yawan kallon fina-finan turawa sun fi buƙatan kallon matansu saboda sun fi ba su sha'awa